يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس tara ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan wani lokaci ne na musamman da muke bayyana farin cikinmu mu na gode ma sarki Allah da ya ba mu iko da dama muka shirya wa'azi domin tunasar da 'yan uwanmu da kuma taya su murna na samun karuwan aure da suka yi muna masu addu'a da irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kuma ya yi umarni da a yi da cewa Allah madaukin sarki ya sa musu albarka Allah madaukin sarki ya haɗa su a cikin alkhairan duniya da lahira sannan dukkanin wani abu da zai yaukaka rayuwar auren su Allah madaukin sarki ka tabbatar masu da shi ka sa su rayu a bisa hasken sunnar annabinka ka sa su rayu suna masu kiyaye dokokinka ka sa su rayu suna matsayin bayi na kwarai da suke fatan yardanka duniya da lahira zuran da za ka ba su ya Allah ka ɗayyaba su ka sa su zama waɗanda za su kare sunna kuma su fada da bida Allah madaukin sarki ka saka ma iyayensu da dukkanin alkhairan duniya da lahira wanda suka haife su suka kula da tarbiyyansu har zuwa girmansu Allah kai musu tukwici da gidan aljanna sauran kannansu da ba aurar da su ba Allah madaukin sarki ka kawo masu mazaje na kwarai masu mutunci masu addini da ɗabi'a na kwarai waɗannan yan uwa namu na farko akwai nafisa muhammad bello da angonta hayatu nuhu suleiman sai kuma hassana muhammad labbo na ta angon ishaq mahmud soli Jibiye ne ko allah maɗaukin sarki ya sa waɗannan amare da angwaye nasu albarka ‘yan mata da samari da zaurawa da suke neman aure na roƙon allah maɗaukin sarki ya sauwaka masa al'amarin auren kuma ko iyaye ku ji tsoron allah aure dai sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa auren da aka sauwaka shi waine shi ya zama ba a cika ba to ya fi alkhairi ya fi albarka ko ku yi biki ku kashe kuɗi ko a ce kawo kawo ba ni ba ni ko ba a yi ba auren da ya za a yi shi ku ji tsoron Allah duk waɗannan abubuwan ku bi ku janye su dan auren da kuke bayarwa na ‘ya'yayenku da kannunku da ‘yan uwanku da duk waɗanda e da a'a nasu yake a hannunku to ya zama yayi albarka kuma duk abin da kuka san ana yi na al'adu da bid'o'i da suka ci kauro da karantarwan annabi to ku ji tsoron Allah ko bi ku jajjanye su ku janye kwaɗayi ku janye san abun duniya ku janye san alfahari cewa ‘yata ko ‘yar uwata ta auri babbawa ne, Allahi ku rika bincika addini da ɗabi'a kamar yadda manzon rahama ya ambata. In ba haka ba, to za a ci gaba da samun matsaloli, matsalolin kuma ba za su gittu ba. Kuna rena ‘yarku da za ku aurar da ita ga ɗan wani, waɗannan su ne suke haɗuwa da na wannan da na wancin da na waɗancan. su haihu daga nan ake samun al'umma ta ginu daga haka ake fitar da layi a fitar da unguwa a fitar da gunduma a fitar da karamar hukuma jiha da ƙasa baki da idan ya kasance an bi ka'ida na shari'a to za a samu gida mai nagarta gida mai tsafta gida mai tsari a samu al'umman da annabi zai alfahari da ita a gaban annabawan Allah a ranar kiyama ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su tsina nama kowa komi ba sai fa ga wanda ya je lahira yana da tsabtatacciyar ingantacciyar nagartacciyar zuciya Allah maɗaukin sarki ga mu dace muhabarar mu ta yau na kira ta da taken inna sihhata wal farag ni'matan min na'amillah lafiya da dama ni'imomi ne guda biyu daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki yake ma dan adam a wani lokaci malamai kan ce ya ma wasu daga cikin bayan shi noma ko wanda ake haihuwan shi da rashin lafiya har ya koma ga Allah tamma mu da Allah maɗaukin sarki ya mana lafiya na jiki sannan ya zaunar da mu lafiya a yankunan da muke zaune to ni'ima ce wannan ni'imar muddin muna son ta dimanta dindindin to mu gode ma mai wanda ya ni'imar kuma godiyan ba da fatan baki kadai cewa Allah mun gode ba dole ne mu zabara wajen yin ayyuka na kware idan kika kalli wannan mataki na farko cewa as-sihha lafiya Ganin gaskiya da za ki ziyarci asibitoci a yau ku je ku ga nau'in mutanen da suke kwance a gadajen asibiti wanda ba su da lafiya neman lafiyan suke wurjanjan wasunsu inda za a gwada da ke da su sun fi ki komi sun fi ki ilimin addini sun fi ki tsoron Allah sun fi ki yawan dangi sun fi ki matsayi sun fi ki komi amma sai Allah madaukin sarki ya zare lafiyan da ya ba su suna can suna fafutuka na ya za a yi su samu lafiya su iya mururi a cikin al'umma kamar yadda kowa yake yi ashe kenan ke da Allah madaukakin sarki ya maki arzikin lafiyan nan to ya kamata ki gano abubuwan da Allah yake so ki yi domin shi fa Allah ya yi alkawarin cewa la in shakartum la azidannakum in kuka gode ma ni'imar godiyar shine abin da yake so sai ki amfani da wannan lafiyan da ya baki sai ki yi to sai ya ƙara inganta maki lafiyan naki idan kuka je asibitoci na kusa da na nesa za ku tarar da al'umma da yawa suna kwance ba su da lafiya abin takaici da damuwa da kunci ba rashin lafiyan kaɗai ba wasu abin da za su sai magani su biya kuɗin gado su biya kuɗin abin da za su iya samun abin da za su sa a bakin salati ba su da shi akwai mutumin da yanzu haka yana a asibiti amma a nan gida wajen iyalin shi an rubuta ma iyalin shi notice su tashi shin da rashin lafiyan zai ji ko ko da damuwan makoman iyalin shi bai da kuɗin da zai biya haya bai da kuɗin magani sannan kuma bai da kuɗin abinci ke kuma duka Allah madaukin sarki ya rufa maki asiri akan waɗannan me ki amfani da wannan lafiya da damar da Allah madaukin sarki ya baki wajen bin abin da yake so ki nisanci abubuwan da baya so sai ki amfani da lafiyanki wajen bijire mu dokokin da Allah madaukin sarki ya zayyana idan kika samu kanki a irin wannan yanayi to duk abin da ya biyo baya kar ki zargi kowa ki zargi kanki Allah madaukin sarki ya buga misalin wata alƙarya da yace kanat aminatan mutma'inna ita wannan alƙarya tana cikin aminci ana Allah madaukin sarki ya kwararo masu zaman lafiya sannan kuma a jikinsu Allah ya yalwace su da ƙoshin lafiya da natsuwa hankalinsu kwanci sannan arzikin da suke nema na abin da za su ci su sha su yi sutura su samu abin gwangwaje rayuwar nan ta yau Allah maɗaukin sarki diye masu baiwa amma maimakon su gode da kanshi sai ya ce fa kafara bi an'amillah sai suka kafarce ma tarin ni'imomin Allah shine Allah ya ce fa azaqaha Allah sai Allah madaukin sarki sai ya ɗanɗane su da libasal ju'i sai ce sutura taguwa irin ta yunwa in Allah maɗaukin sarki yana nufin keta ma ɗan adam cunar riga to sai ya fara jaraban shi da yunwa yana cikin yunwa kuma sai ya jarabce shi da tsoro mun gane wannan da kyau ko sai ce bima kanu yasna'un saboda abin da su suke da kansu duk abin da ko ga ya faru a bayan ƙasa yara za zama yan kalare za zama yan sara suka za zama yan soka zari za su zama yan daba za zama yan magi da duk abin da ake lissafa yara sun lalace suna shaye-shaye da ɗauke-ɗauke da fitsara iri-iri wallahi wannan abin ya faru ne bima kasabat aidin nasu mutane ne suka bijire ma ni'iman da Allah madaukin sarki yi musu sai Allah ya zara hannun shi a kansu kuma sai ce li yuzikahum ba'd allazi amilu Allah yana dandana musu wani ɓangare ne na taɓargazan da su da kansu suka yi shi kuma yana yin haka ne ko sa komo su gane menene suka yi sakaci a kan shi wannan dangane da abin da ya shafi takaitaccen bayani akan lafiya kenan shi ko alfarak shine dama da raran lokaci Allah madaukin sarki zai iya baki daman ki kaza maimakon ki amfani da wannan daman da lokacin da ya baki nake aiwatar da abin da ya daga miki kafa a kai sai ki shantaki lokacin da ya kamata ki ɗauko littafin da aka karantar da ke ilimin alkur'ani da hadisi da sauran ilmomin da ake gane addini da su sai ki ki sai ki tasa kasusuwa na fina-finai kina kallo ki ɗauko jarida kina karantawa ki ɗauko mujallin fim kina dubawa ki dasa littattafan soyayya su ne abin hiranki ki ɗauki waya kina chatin kina wane ne kina wane ne ƙawaye wannan tayo tax za a bata ansa wannan tana kira bari na ga miss call ɗinta zan kira ta da haka sai daman da Allah madaukin sarki ya baki na ki bi shi sai ki lalata shi a wannan aikin banza lokacin da ya kamata ki tsayi wajen tarbiyyan ƴaƴanki sai ki watsar da wannan lokaci da damar da Allah madaukin sarki ya baki ki je ki shanta kadda rayuwanki ga abin da ba zai amfanar da ke a nan kusa ko a nesa ba to kun ga waɗannan ni'imomi guda biyu annabin rahama ya ce al'umma da yawa suna yin asararsu lokacin da ya kamata ki ci moriyar lafiya sai ki ci ba lokacin da ya kamata ki ci moriyar dama sai ki ki cin wannan moriyar wannan damar ana nan watan wata rana sai daman sai lafiyan sai a waye gari an rasa su shine sai malam yake cewa al'umma da dama la ya'rifu qadar hatainin ni'mataini ba sa sanin muhimmancin waɗannan ni'imomi guda biyu suwa sai ce kathirun minan nas mafi yawancin mutane in ka kasa al'umma gida goma to aƙalla kashi shida zuwa bakwai to ba sa cin moriyan dama da kuma lafiyar da Allah madaukin sarki ya azarta su da ita haisu la yaksibuna fihi ma min al'amal ta yanda ba sa amfani da lafiyar da Allah maɗaukin sarki ya musu azurkinta da daman da ya hore masu su tsoroci ayyuka waɗanda kifayata ma ya hata juna ilaihi wanda suke da matukan bukata na gwargwadon abin da zai gamsar da su fi ma'adihim a makomansu fayan da muna ala tabi'i a amarihim ana nan watan wata rana sisi na dama sakamakon tozarta rayuwansu da suka yi inda zawaliha yayin da wannan daman ta subuci tun anan gidan duniya sanda kika tsufa kika manyanta lafiyan da kike tunƙaho ƙafafu kina jin kina da daman da zaki gara su kije gidan suna kije gidan biki kije gidan barka ki je ki kai ziyara ki rawa gaban makaɗi ki duk abin da ake na asha don Allah ya baki da ƙafafu kina kallon islamiyya ba za ki ba kina kallon wajejen wa'azi ba za ki halarta ba masallaci ba za ki je ki sallah ki saurari wa'azi ba duk waɗannan ayyukan alkhairai ba za ki ba sai lokacin da tsufa ya kama ki lafiyan da Allah ya baki da jin karasashi da ƙarfi ya gushe sai kuma kina cewa kai kyau wance ke kokari ki sai ga lokacin ana ta nadama ana ta dana sani ana ba da labarin cewa mu namu karfin gaba ɗaya mun karar da shi ne wajen tallace-tallace na neman kuɗi kuma har yau ke ɗin nan kuɗin da ke tinƙaho da neman samu kuma ba ki same shi ba da yawa mutane suna asarar wannan lokacin da ya kamata ki koyi karatun alkur'ani ki karanta don ki samu lada ki karantar da 'ya'yanki ki tarbiyyarsu duk baki ba babu abin da kika haddace kika iya da ya wuce wake-wake na gada da wake-wake na fim da sauran tatsuniyoyi waɗanda layi su mini wa layi guni min jiwo'in wannan da haka mutane da dama suka lalatar da rayuwansu sannan inda ha lokacin da ni'iman ta gushe sai mutum ya shiga halin nadama sai ciwon hawan jini ciwon zuciya damuwa sai ya kwantar da mutum duk ya bushe ya motse haka zai koma zuwa ga Allah madaukin sarki shi kuma Allah madaukin sarki ya ce summa latus'alunna yawma irin halin na'im waɗannan ni'imomi ne Allah yake ma dan adam dukkanin waɗannan ni'imomi sai Allah ya ma dan adam tambaya a kansu kina da idanu da kike iya kallon jama'a da su da yawa yawa mutane Allah madaukin sarki ya yi su sun fi kyakkyawa wajen dirin halitta amma ga su da idan amma ba sa iya ganin komai da shi wannan idan da Allah ya baki ki yi amfani da shi wajen bin Allah da shi kina da kunne da kike sauraron zantuntuka da su akwai da yawa daga cikin halittun Allah wanda ke da ganin su kin san suna gaba da ki wajen komi ma amma Allah ya hana su al'amarin ji kina da baki ki faɗi duk abin da kike son ki faɗa domin shi baki dama yana ba da labarin abin da zuciya ne ta ƙudurci akwai waɗanda ba su da hankali da tunanin zuci da za su iya gudanar da rayuwa ta zama mai inganci mai nagarta ke duk Allah madaukin sarki ya maki wannan baiwar sai ke ɓata bakin ki wajen kalmomi na batsa tsiwa zage-zage batanci, da dukkanin rashin mutunci to za a kai lokacin da wannan ni'imar da Allah madaukin sarki ya maki zai rutsa ki zai maki tambaya a kanta kuma za ta gushe kuma za ki nadama Allah madaukin sarki ya kiyaye wala yanfa'uhum nadamu kuma a sanda da za su yi nadamar sai a waye gari nadamar ba za ta yi amfanar da su komi ba kamar yadda Allah madaukin sarki ce zalika yawmut tagabun wannan yini da dan adam zai shiga kaice kaice daga na sani da nadama ita ce ranan kamun ga yi kaza me yasa kai ka ki kaza me hana kai zo kai jawabin kaza da kaza da kaza din da san da kake da lafiya kake cikin ƙoshin lafiyan da rayuwa ingantacciya duk waɗannan abubuwan ya kamata ka yi su ba ka yi su ba zo ka faɗi me ya hana ka yin su kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa laysa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihin wa lam yadhkuru Allah fiha dan aljanna in ya shiga cikin aljanna babu abin da zai yi nadaman hasaran subuce mashi da ya yi sai awa ɗaya ko minti ɗaya ko sakon ɗaya ko yini ɗaya ko kwana ɗaya da ta subuce a rayuwan shi wanda bai yi wani aikin da zai samu sakamako a wajen Allah da shi ba bai ambaci Allah ba ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar zikirori na shari'a duk wani abu na mutunci bai yi ba to wannan babu hasara da nadama wanda ɗan adam zai yi kamar wannan kuma fa wannan ɗan adam da annabi yake ba da labari ko kalle shi ga ya cin aljanna amma sai ya ji da ya inganta aiki da yanzu yana aljanna ne ta sama da wannan da yake ciki Allah ya kiyaye qala ba'd hukama wani daga cikin masu hikima yake cewa kai kaifa yafrahu bid dunya min yawman ya man yahdumu man yawmuhu yahdumu shahrahu yake cewa ta yaya mutum zai yi alfahari da duniya me abin alfahari da tunƙaho da cika baki da kakaci cikin al'amarin duniya wanda yawmuhu yinin mutum a duniyan nan ya hadimu shaharahu yana rushe watannin shi ne ana cewa wata sai aka cire kwana uku a ciki saura kwana nawa 27 ba ƙara cewa kuma saura wata sai dai yan kwanuka kwanuka a cikin wata suna karar da watan ne wa shahruhu yahdimu musanatahu sannan watanni shi kuma to suna rushe shekarun shi ne wa sanatuhu kun ga shekaru kuma ta mu umrahu tana rushe rayuwar shi ne gaba ɗaya wa kaifa yafrahu man yaqudu umruhu ila ajalihi me abin alfahari me abin murna dangane da rayuwar da kullum ingiza ki take cincida ki take kusatar da ke take zuwa ga ajalinki wata kudu hayatuhu ila mautihi rayuwa kuma har kullum garin Allah na wayewa ba inda take kai ke sai zuwa ga mutuwanki yanzu yau da garin Allah ya waye yanzu kin matsa ajalinki ne kin ƙara gusawa daga inda kike kin tunkari kabari ne to me abin alfahari a cikin wannan rayuwar وقال فضيل بن إياب لرجل فضيل أن إياب نيتشي متن كم اتت عليك باوان الله شكرنك نوع قال سيتشي ستون سنة يزنا كي شكرا ستون أرأي قال سيتشي فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك ka shekara sittin kana ta tafiya kana ta gurgusawa da matsawa ka tunkaru ubangijinka yushiku an tabloga saura kiris ka riske inda ubangijin naka yake faƙalar rajulu sai mutumin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faƙalar fudail sai fudail ya ce a ta'arufu tafsirahu ka san fassaran ma ta ƙulu wannan abin da ka furta ta ƙulu kana cewa ne ana lillahi abdun ni bawa nake a wajen Allah wa ilaihi raji kuma duk zan gama kara kaina zuwa gare shi zan koma faman alima annahu lillahi abdun duk wanda ya san cewa shi din nan fa bawa yake ga Allah wa annahu ilaihi raji kuma komin daren dadewa duk yanda rayuwa ta yi tsawo duk yanda ake son wannan rayuwar watan wata rana makoma zuwa ga Allah ne to falya alam ya san annahu mawqufun in ya isa wajen Allah nan to za a tsaye da shi wa man alima annahu mawqufun duk wanda ya san akwai ranan tsayuwa ranan da za a dakatar da bayi to falya alam to fa ya san annahu mas'ulun za a mai tambaya dangane da dukkanin rayuwan da ya gabatar Allah ce wa kifohon innahum mas'ulun ku dakatar da su sai an masu tambaya tukuna wa man alima annahu mas'ulun wanda ya sakankance cewa shi din nan abin yi wa tambaya ne falyu'idda lis-su'ali jawaban to ya tattalar ma wannan tambaya ansan da zai wa mahalici a lokacin da zai ratsa shi domin tambayan nan faƙalar ar sai wannan mutum ya ce ma fudai dan iyad fama hilatu ala gafarta malam fama hila menene dabara menene mafita yanzu yaya za mu yi kenan kala sai fudai ya ce yasiratun yau abu ne mai sauki ai kala sai mutumin ya ce mahiya me saukin wannan al'amari kala sai ya ce tuhsinu fi ma baqiya ka kyautata bin Allah cikin abin da ya maka kingi na rayuwanka faru laka ma maza duk abin da ka aikata waɗanda ba masu kyau ba cikin abin da ya gushe na rayuwanka to Allah zai gafarta maka fa in in a fi ma baqiya muddin ka munana aiki cikin abin da ya maka saura na rayuwanka kafin cikan ajalinka ukhista bima maza wa bima baqiya to sai ai maka waiwaye ai maka abin da ya shafi kamun ga duk laifin da ka san ka taɓa yi a baya to sai an maka hisabin shi dalla dalla daki daki ba ko kwaya ɗaya da ba a sassauta ko a saurara maka jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa duk wacce kenan ta tsaya ta lissafa ta kalli rayuwanta tun daga farko a ƙarshe in kin san a baya kin zama mai munana wato daga yanzu sai ki zama mai kyautatawa mai ninninkawa da ya tuba ana sa ran Allah madaukin sarki ya bi duk ya gafarta miki abubuwan da kika aiwatar a baya sakamakon kin kinsa kin gyara rayuwanki daga yanzu har zuwa lokacin da ajali zai sauka qala al-hasan al-imam hasan al-basri yake cewa lam yazal al-layl wan nahar sari'ain fi amar kun ga dare da yini ba su gushe ba masu gaugawa ne wajen tauye rayuwar ɗan adam wata karibul ajal da kuma ƙoƙarin matso da ajali haihata ƙada sahiba nohan kai kai dare da yini sun zauna tare da annabi noha wa adan da adawa wa samudan da samudawa wa qurunan baina zalika da karnoni masu ɗimbin yawa dare da yini sun ta kaiwa da komowa a kansu shekaru sun gushe fa asbahu qadimu ala rabbihim sai aka waye gari waɗannan al'ummomi gaba ɗayansu yanzu sun riski ubangijinsu wa waradu ala a'malihim kuma yanzu haka kowanne ya gargada zuwa ga aikin da ya aiwatar وأصبح الليل والنهار غضين جديدين كما دري دي دي غاسنا بس كي كاتشي بعد تبين زبسيو لم يبليهما ما مر به ba abin da ya tsufar da su na abin da ya waye gari na dubunnan shekarun da suka shuɗe musta'iddina liman baqiya bi mithli ma asaba man maza kuma dare da yini ga sunan sun kintsama. ma duk wanda ya saura a duniyan nan kamar yadda suka darkaki waɗanda suka riga suka gabata yasa ku shirya inda dare da yini suka kai waɗancan al'ummomi zuwa ga kabari dare da yini komin daren daɗewa suna nan kima sai sun kai ki shi yasa ba abin da ya fi dacewa gare ki sai ki rike ibadan Allah kamar yadda Allah ya aiko annabi yau mutane sharhi da ƙarin bayani in kin rike wannan to shi kenan kin tsira Allah ya tsare mana imanin mu wa an abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya kara masa yarda ya ce qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce ni'matani ni'imomi guda biyu maghbunun fihi ma kathirun minan nas mafi yawancin mutane suna yin hasararsu mafi yawancin mutane suna taɓewa ba sa cin moriyansu mafi yawancin mutane ana yaudararsu dangane da waɗannan ni'imomi guda biyu annabin rahama ya ce a sihatu wal lafiya da kuma dama maimakon ki ci moriyan wannan wajen gudanar da ayyuka sai a waye gari yau kina da lafiya kina cewa sai gobe zan yi aikin kirki kaza sai goban ta zo ta wuce ki ce jibi jibin ta zo ta wuce gata ana nan sai rashin lafiya ya zo ana nan sai ga lafiyan daman ta subuce ko ga daman ba lafiya ko ga lafiyan ba dama ko kun gano wannan ko kuma babu duka har ki je ki ubangijin ki ya tsare ki ya make hisabi hisabi mai radadi Allah madaukin sarki ya kiyaye qala bunu battal ibn battalin ya ce ma'anar hadis hakikanin saƙon da wannan hadisi yake kunshe da shi annal mar'ala ya kuna farigan hatta ya kuna mukfiyan sahihal batan bayan da za a yi mutum ya samu yanayin shi ya samu kanshi a yanayin da za a ce mashi farig ne lokaci mai yalwa face sai ya samu yanayi ila na lafiyan jiki ne da kuma daman da zai iya yin wani abin alkhairin da zai amfana da shi duniya da lahira a wannan lokaci mai yalwa faman hasala lahu zalika falyahris ala Allah alla yaghbinna to duk wanda ya samu kan sha irin wannan yanayi na lafiya da kuma dama kar ya bari ya hasara bi an yatruka zikrallah ya rasa ya watsi da ambatan Allah alama an ama bihi alaihi na irin damar da Allah madaukin sarki mai na ni'ima wa min shukurihi yana daga cikin gode ma ni'iman da Allah ya miki na lafiya da dama imtithala awamirihi shine bin umarnin da Allah ya yi cewa wance ya kaza wajtinabi nawahihi da nisantan abin da Allah ya ce wance bar wannan ba na son shi wannan yana daga cikin gode ma ni'imar Allah faman farrada fi zalika duk wanda ya sakaci akan haka fa huwa magbunun wannan an yaudare shi wannan an rinjaye shi wannan ya yi hasarar lafiya da dama da Allah madaukin sarki ya bashi kuma su yi mai tambaya akan wannan tambaya ta keke da keke shi yasa kar mi sakaci da wannan damar da Allah madaukin sarki ya bamu kuma zai tafi. koman tsawon zamani sai Allah madaukin sarki ya mana tambayin keke da keke akan wannan al'amari Allah ya sa mu dace wa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi yace kad yakun al-insan sahihan wa la yakuna mutafarrigan bi shughulin bil ma'ayish za iya samun dan adam gashi da lafiyan jiki amma kuma yana da lokacin da zai yi wani abu amma sai a same shi bai wani shagala game da abubuwan da zai inganta rayuwan shi ba wa kare ya kunu mustagniyan za iya samun mutum yana cikin wadatuwa wala ya kuna sahihan amma kuma ga shi bai da lafiya kun gano wannan da kyau mutum ne za iya samun shi sahihan amma kuma bai da lokaci sau da abubuwa sun zo sun cike shi wanda ba zai iya samun damun wasu abubuwa ba kun ga yana da ni'ima ɗaya kenan a wanda zai kasance yana da wadata na duk abin da yake so ba sai ya ya wahala a kasuwa ana faɗita shi ana kaiwa da komowa da shi ba amma kuma babu lafiyan jikin shi amma fa'iza a faghalaba alaihil kasal idan aka waye gari mutum yana da lafiya kuma yana da dama sai kasala da son jiki ya kama shi an ta'a maimakon yam Allah biyayya su yake fa huwa al-maghbun wannan shine khasararri wa tamamu zalika anna dunya cikon bayanin da ake son dan adam ya fahimci duniya dai to ya fahimce ta a matsayin mazra'atul akhirah duniya wajen shuka ne wajen dashe ne inda za a girbi wannan abin da aka dasa ko aka shuka a duniya shine sai an je lahira wa fi tijara a nan gidan duniya ne ake kasuwanci allati ya zaharu ribaha fil akhira wanda riban da za a samu a nan gidan duniya na wannan kasuwancin da ake to sai an isa lahira faman ista'mala faragahu wa sihhatahu fi ta'atillah duk mutumin da ya amfani da lafiya ya amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya bashi wajen biyayya sau da kafa to fa huwal magbut wannan shine wanda ya nasara wa man ista'malahu ma fi ma'asiyatillah duk wanda ya amfani da lafiyan da Allah ya hore mai da damar da Allah madaukin sarki ya bashi wajen saban Allah fa huwal magbun wannan shine wanda aka rinjaya kuma wannan shine khasararre taɓaɓɓe wanda zai nadaman waɗannan ni'imomi da babu irinsu li'annal farag domin dama ya kaba ya aqubuhu ashghul shagula shagala na abubuwa da dama yana iya zuwa mashi kun gano wannan da kyau ko yanzu kina da lafiyan ki tsaf zaki yin ayyukan alheri na bin Allah tsab kina nan sai rashin lafiya ya zo kina nan sai ciki sai hidindimu da rigingimun ciki sai naƙuda sai abubuwa daman da kike da shi da in zai ga daman ya zo ya kina lafiyan ki kalau sai hawan jini ya same ki sai ciwon su suga ya same ki sai kidney ya same ki sai liba ta kama ciwo sai kaza sai kaza abubuwa iri iri wanda za a waye gari yanzu kuma dama da lafiyan da kike da su a baya yanzu kuma yar uwa baki da su gaba ɗayan su to ki amfani da daman kafin wannan daman yanzu ya subuci لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم domin ita lafiya abin da ke biye mata baya in mutum bai abin da ya kamata ba to shine rashin lafiya walau lam yakun in ma shigul bai samu ba in ma saka rashin lafiya bai zo ba to abin da zai biyo ba shine alharam tsufa kina nan sai a waye gari kina takama da karfi kina takama da kaza kafin a je ko ina sai kawai sai a ce wance a yanzu ta tsofe fa abu kafa kamar kila kaman yadda wani gwani wajen iya tsara zance yake cewa ya الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعل ya الفتى بعد اعتدال وصحة ينو إذا رام القيام ويحمل yake cewa yana birge matashi yana ƙayatar da matashi tsular salamati wal in ya gan lafiya ya gan da yalwar arziki ya gan shi yana da daman ya gara ya kai ya komo yi abin da yake so wannan sai burge matashi sai kayatar da matashi sai ya ganin wannan yanayin zai dimanta ne dindindin fa kaifa tara qula salamati yaf'alu wai baka ga yanayin tsawon zamani da tsawon lafiya da dama da arziki da yaukakan shi yake komawa ba ya ruddul fata ba'da itidalin hatin, yana mai da matashin da da a tsaye gam yi abin da ya ga dama ya sheka ya suru buhu ya saba ya sa hannu ya mangare sai a waye gari ya nubu idza ramal kiyamu wa malu yanzu kuma sai dai a dauke shi sai dai a jinginar da shi sai dai a kama shi a mai inkiya jashi a mai jagora zuwa ban daki sai a mai kaza duk abin da yake iya sai ga bai iyawa kafafun da yake shekawa ga sunan bai iya tafiya da su kafaran da yake iya saba abu ga ta nan ba iya sa mata komi sai ga yana tafiya shi kaɗai kuma yanke jiki ya faɗi to wannan shine illan mutum bai amfani da daman da yake da ita ba duk wanda ke ganta nan tsohuwa ce ta yi zamanin da eh, su ne 'yan matan zamanin duk tsohon da ke ganshi su ne samarin zamaninsu amma ikon Allah watan wata rana yomin minal ayyami ana kwana ana tashi jin da rayuwa kuma ta mai da su shi yasa ki shirya ke ma yanda suka koma haka ke ma ki koma Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala tibi allamatu tibi yace ضرب النبي صلى الله عليه lil وسلم للمكلف مثلا annabi ya buga wani misali mai gamsarwa ga duk wani baliki ya ce bitajir sai ya buga mai misali da ɗan kasuwa alladhi lahu ra'sul mal wanda ga ɗan kasuwa ne da ke da jalin shi a hannu fa huwa yabtagir ridha kuma abin da ɗan kasuwa yake so shine in ya sai kaya dai ya samu riba ma a salamatin ra'asul mal kuma uwar kuɗin da ya zuba su fito bayan sun fito ga riba a hannu fatariquhu fi zalika an yataharra fi man yu'amiluhu to hanyar da ɗan kasuwan nan da ke son riba kuma uwar kuɗi suna nan yadda suke to shine lallai ya nemi wanda zai yi mu'amala da shi wa zama sidak kuma shi da duk wanda za su yi mu'amala su lazimci gaskiya wal da kuma wanda yake da ƙwazo wanda yake da tunani li Allah bana wanda ba za a iya yaudaran shi ko a riƙa mai wayo ba domin kar yi asarar riba ballantana asara ta kai ga uwar kuɗi da annabi ya kawo wannan bayani sai ya ce to fasihatu wal farag ra'asul mal kun ga lafiya kun ga dama da Allah madaukakin sarki yake ba yan adam to ki ɗauka waɗannan su ne jaran naki wa bagi lahu an yu'amila Allah bil iman to ya zama wajibi ga bawa ya mu'amalanci ubangijin shi ta hanyar inganta imani wa mujahadatin nafs da kuma ya kokarin tirsasa ran shi da gaban shi wajen biyayya ga dokokin Allah wa sannan kuma ya tsaye tsayin daka wajen ya gaye ya gwagwarmayan tun kuɗi duk wani abin da zai zama mai makiyin da zai hana shi bin addini sau da kafa kamar yadda Allah yake so liyar baha khairayyar duniya wal akhirah saboda shi wannan bawan ya ribaci alkhairan duniya da lahira wa qaribun minhu qawluhu ta'ala abin da ke ƙara tabbatar ma bawa shine faɗin Allah da ya ce hal adullukum ala tijaratin shin ba na shiryar da ku zuwa ga wani kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda wannan kasuwancin zai tsiratar da ku zuwa ga azaba wacce take mai shiga jiki ba sai Allah ce tu'minuna billahi matakin farko imani da Allah wa rasulihi sannan kuma ke imani da annabi ki sakankance cewa babu wanda zai kawo umarnin yi ko a bare sai Allah ba wanda zai zo da wannan umarnin ya bayyana yadda Allah yake son abu wannan umarni sai manzon Allah wata wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum sannan ku kashe dukiyoyinku wajen gwagwarmaya don gane da abin da ya shafi daga addinin Allah da taimaka ma addinin Allah ya kai inda bai kai ba wa anfusikum sannan ku yi amfani da jikkunanku da rayukanku da duk wata dama da kuke da shi wajen haɓaka addinin Allah zalikum khairul lakum yin haka shine kaɗai alheri a gare ku in kuntum ta'lamun in fa kun san haka mana in kuna da masaniyan cewa lafiya da daman da Allah yake ba ku ga aikin da za ku yi domin alherin ya kai zuwa gare ku a watan wata rana to ku yi marmara ku yi kuna bin wannan sai ce ya gafir lakum zunubakum sai Allah madaukin sarki ya gafarta muku daukacin zunubanku wa جنات jannatin من تحتها الانهار al-anhar sai kuma ya shigar da ku wasu irin aljannatai wanda duk wani nau'in kayan daɗi to akwai shi a ciki sai Allah ce wa masakin tayyiba da gidaje wajen zama mashakata wanda suke ingantattu wanda za su kayatar da ku yanzu wanda nan fatanta shine a ce ɗakinta ya fi kowane ɗaki kyau duk tsufanta kicinta ya fi kowane kici kyau ban ɗakinta ya fi kowanne haka ne ɗakin mijinta ɗakin ƴaƴanta ɗakin baƙinta, tsakar gidanta ƙofar gidanta yanayin gidan gaba ɗaya haka ne to ba wanda ya samu wannan sai wanda ya ne sai wanda ya aiki ko da a duniya ne kuma lahira duk wanda yake so ya samu masakina ba na lahira su yayi wannan to kuma lahira da ake cewa za a samu wannan to ina za a samu akwai aljanna duniya ne shine malai ya ce a nan gidan duniya ne bawa zai yi aikin da zai in bawa wannan yana kallon aljannan ziyarar sata. shi na annabi ya buga miki misalin lafiyan da aka baki daman da aka baki su ne jalinki kimar ma ke amfani da su in ba ka baki sha wahala wa alaihi an yastani ba mata'atin nas nasu. yace ya zama wajibi ga mutum ya nisanci ma masan zuciyan shi wa mu'amalati shaitan da kuma mu'amala da shaitan li Allah ya bayyi a ra'asa malihi ma'ar domin kar ya zo ya rasa uwar kuɗin da kuma ribar kina biya mason ki, sai a wagari kin kibin Allah kamar yadda Allah yake so sai a wagari uwar kuɗin ba ta dawo ba riban da ake son a samu ko ba a samu ba dole sai kin yi faɗa da zuciyanki wajen ki tabbatar da kin yi abin da Allah yake so وقال al أبو abubakar. ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki yace اختلف في أول نعمة الله على العبد فقيل الإيمان malamai sun kai sun komo wai ni'ima wacce ce ta farko da Allah yake ma bawa wasu suka ce imani ce wakila wasu suka ce alhayatu rayuwa wakila wasu suka ce asihha lafiya malai ce wal awwal aula fa innahu ni'matun mutlaqa ce na farko ɗancin imani ita ni'ima ce gamammiya wa ammal hayatu was sihha amma rayuwa da kuma lafiya fa'innahu ma ni'matun dunawiyya wannan ni'ima ne na duniya zaki ke samu ga ki a raye kuma kina da lafiya zaki ci moriyansu kaɗai a nan gidan duniya ne amma a lahira kuma ke hasararriya ce amma imani ko babu lafiya ko babu rayuwa za ki ci moriyan shi a duniya kuma ki ci moriyan shi a lahira wala yakunu ni'ma haqiqiyya illa iza sahabatul iman bayan da za yi a waye gari a ce ni'ima ta samu gindin zama har fa sai idan ya kasance wannan ni'ima an gwama ta da imani na kwarai wa hina izin yugbanu fiha kathirun minan nas da wannan ne da yawa yawa mutane suke yin hasaranta ai yadhhabu au yin yunqasu ko waye gari riban ma ya lalace duka ko kuma an samu naƙasa domin baki aikin da ake son ki yi ba kin naƙasa ma kanki kuma kin ci baya shi yasa dagewa jin ki kaman kina yi shine abin da ake neman ki da shi famanin tarsala ma'anar sihil ammara biso duk mutumin da ya sakan maran shi wanda dama Allah ya ce innan nafsa la'ammaratun biso ai zuciya ita mai umarni ne da mummunan abu har kullum ya biye ilar raha shi hutu yake so kawai ya huta ya bararraje fatarakal muhafaza alal hudud yi watsi da kiyaye dokokin Allah wal muwazaba ala ta'a kuma yake dagewa ya bi abin da Allah madaukin sarki yake so ko da zuciyar shi ba wannan take so ba faqad gubina wannan hakika har rinjaye shi yi hasara wa kazalika idza kana farigan haka idan mutum ya kasance yana da yalwan lokaci fa innal mashghul qad yakunu lahu ma'azara wanda ya samu kanshi a wani yanayi na shagala wadda shari'a ta sa hannun cewa yana da uzuri to ila wannan iya samun uzuri bi khilafil saɓanin sabanin wanda shi yana da dama fa innahu yartafi'u anhu al ma'azara to shi wannan ba zai taɓa samun ma'azara wani hanzari da ba a bashi ba wata koma alaihi hujja irin wannan mutum shi yake da ma hujja kirikiri mutum ya ki yin abin da zai amfani da shi a lahira ya tsaya ta shirme to wannan bai da hujja ko kwaya ɗaya a ranar lahira in sun yi arba da Allah zai sha mamaki ba dan karami ba kina damar da zaki bi Allah ki ƙi tun garin Allah ya waye in aka yi sallan asuba tun karfe shida za a baki bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya awa bakwai me kike baki da Allah a wannan lokacin ba ba ki da lokacin da zaki zikirin safa a yan wannan lokaci ba ki da lokacin sallan walha ba ki da lokacin karatun alkur'ani ba ki da lokacin zikirori da tasbihohi da bin Allah ba ki da lokaci amma kina lokacin kallon fim awa ɗaya awa biyu awa uku kina lokacin kallon mujallan fim kina lokacin karanta littafan soyayya kina lokacin taɗi da samari kina lokacin kaza kina lokacin kaza fakin lokacin bin Allah wallahi kin yi nadama Allah madaukin sarki ya kiyaye ki lissafa sauran lokutan sallan nan gaba daya ka suke ba inda aka gwama maki lokutan sallah guda 20 lokaci da aka ce ki je ki yi su salloli 50 ma da aka ba annabi ya taho da su ai kun ji an mai da su biyar biyar ne a adadi amma ladan 50 ake bayarwa duk sallah ɗaya da kika yi ta wanda ta dace da yanda annabi ya yi za a baki ladin irin ta goma ne Allah ya sa mu dace an ibn umar radiyallahu anhu ma qala akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi mankabi annabi ne ya dauki ya rike almankibi ka fada na wa qala ce kun fi dunya ka annaka garib ka dauki duniyan nan kuma ka zauna a cikin ta kaman kai bako ne aw abiru sabilin ko wanda yake bakin hanya yana son ya kefara titi wa kana bin umar ya qul abladin umar ya kasance yana cewa idza amsaytu fala idza amsayta fala tantadir sabah to in kana son ka fahimci wannan hadisi na annabi idan Allah madaukin sarki ya sa kamaraita to kada ka goraci cewa kai din nan kana saran Allah ya kai ka gobe dan baka iya mutuwa daga yanzu zuwa lokacin kafin garin Allah ya waye wa iza asbata in ko ka waye gari to fala tantazir al masa kar kai tsammanin kai wayan ma kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan daman da kike da shi yanzu abin da ya kamata shine ke aikin da zaki cin moriya bayan mutuwa wa khuz min sihhatika limardika kai amfani da ka kafin zuwa rashin ka wa min hayatika yi amfani da sanda kake raye wajen ninninka ayyukan alkhairan da Allah ke so limautuka saboda ka ci moriyar wannan bayan mutuwanka ina disi bukhari ya ruwaito shi kina wannan yana nuna mutum kar ya sake ya shantake dan ya gan shi a raye dan ya samu kanshi a yanayi na lafiya ko yana da daman yin abin da ya ga dama kar ya sake da wannan haka shugabanni yan suna da daman su taimaki addini su taimaki al'umma da duk abin da za su yi wannan dama ce in suka sakaci watan wata damar nan za ta subace haka manya-manyan ma'aikatan gwamnati haka malamai haka masu kuɗi duk wata dama da Allah madaukin sarki danka a hannunsu watan wata rana fa daman nan za su rasa ta lau li liwahidin ma wasalat ilayka da tana dimanta dindindin ga wani kai da baka same ta ba wa hadha hadith hali ce kun ga wannan hadisi aslun fi kisrul amal fi duniya asali ne babba ka'ida ce mai girma wanda ke nuna cewa mutum ya rage guri a nan gidan duniya wa annal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan bai dace ga mumini ya mai da duniya nan ne matabbatan shi ba wa maskanan kuma wajen zama fa yatma'inna biha a waye gari ya natsi ya gamsu da duniya bai kamata mumini ya wannan ba walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu ala jinahi safar ya zama wajibi ga mumini kullun ya rika jin shi yana kan hanyar tafiya ne yuhayyi'u jihazahu lirrahil kullun kayan shi suna haɗa ne saboda kawai shi matafiyi ne zai yi matafiya daga zuwan shigarin mutane ya kafa harsashin ginin gida shi matafiyi ne gobe ko jibi zai ƙara gaba to haka ya da ke ɗauka ke ɗin nan to matafiya ce gobe ko jibi za ya kama hanyar garin ku lahira Allah ya sa mu dace wa qad ittafaqat ala balika wasayil anbiya wa atba'ihim hakika wasiyoyin annabawa da manzanni waɗanda suka gabata duk ya haɗu cif sai zama abu ɗaya ne haka ma waɗanda suka biyo bayan annabawan da manzanni da kyautatawa duk wasiyoyin da suke mutane wannan dai bayanin ne qala ta'ala hakiyan an mu'min ali fir'aun Allah madaukakin sarki ya bamu labarin mu'minu ali fir'aun annahu qala yake cewa ya qaum ya ku mutane inna ma hadhihi hayatid dunya ku sani kun ga wannan rayuwar duniya mata wani fage ne kawai na dan jin daɗi kaɗan wa innal akhira hiya darul qarar lahira ita ce gidan tabbata nan ne mazauni na gaske tun mutumin da bai fahimci wannan ba to jikin shi ya gaya mai a lahira kuwa kenan ita wannan duniya gida ce na ɗan kiɗan ya abu ɗan kaɗan sai ya kama hanya ke gaba akwai misalai da yawa da zamu zo mu buga na magabata na kwarai waɗanda suka yi bayani dangane da yanayin rayuwar yadda ake ganinta masu labari suke cewa an tambaye annabi nuh lokacin da ya rasu ya kaga duniya sai ya ce kamar ya shigo ta wannan kofar ne ya fita ta wannan kofar aka ce shekara da hamsin ne ya ce aka yi ganta kuma ke yanzu kika shekara goma ashirin talatin arba'in menene ke ga na rayuwar ta yi kun gano wannan da kyau yanzu ɗazu ta riga ta wuce shi kenan yanzu kike da dama gobe ba na ba bane ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kolo annabi yana ya kasance yana cewa mali walid duniya to ni mai hada da duniya wa inna ma mathali wa mathalid duniya. misali na ni da wannan duniya kamar sanin rakibin kamar matafiya ne akan abin hawan shi kala ya dan tsaya ya dan kwanta ya baccin rana fi zilli shajaratin a inuwan wata bishiya sun maraha wata rakaha yamma na yi kuma ya tashi yau abin hawan shi ya bar wannan inuwan ya gaba ya ce matsayina da duniya kenan haka ya kamata ke ma ki dauki duniyan nan kawai kin nan tsaya ne ki dan ya dan guziri ki kara gaba in biki fahimci wannan ba to ko sai duniyan nan ta mamaye ki wa min wasayil masih alaihi salam yana daga cikin wasiyan da annabi isa yayi li ashabihi yi masahabban shi annahu qala lahum yace da su ibaruha ku ƙetare duniya wala ta'muruha kar ku ce za ku zauna gina duniya kun gano wannan da kyau ko waruya anhu an ruwaito da gare shi annahu qala man dalladhi yabni ala mawjil bahri daran wane ne zai je kama kan igiyan teku ya ce a nan ne wai zai gina gida gidan zai zauna Allah duk wanda ya ce duniya zai gina ya gina banza ki kokari ka gina lahiran ka duniyan nan komin daren dadewa za a waye gari za ta zama nasiyan mansiya za ta zama tarihi Allah madaukin sarki ya sa mu dace yace talikum duniya duniya ga tunan tana ta biyun ku tana matse ku fala ha qararan kar ku sake ku mai da ita matabbata mazauna na dindindin ko mun daren dadewa gaba kuka yi ko da kana rajulun ala abi barrin wani mutum ya shigo gidan abu dhar al-gifari faj'ala yuqallibu basarahu fi baitihi sai ya sa ido ya kalli nan ya duba nan ya waiga nan yana ta duba dubi a gidan Abu Dharr fa qala yace ya Abu Dharr aina mata'uk ina kayan gida qala sai yace inna lana baitan nuwajjihu ilai yace a ah, aini ba kayan gida anan akwai wani gida na nan a gaba nan muka tunkara za mu zauna qala sai yace la la la innahu la budda laka min mata' ba makawacin da kana wannan gidan ka samu kayan morewa ma dumta huha na muddin kana na dan farar da jima na shakata qala sai abu dharr yace inna sahibul manzil me wannan gidan la ya na fihi ai ba zai ban ma ciki ba mun gano wannan da kyau ko Allah ce inna nahnu narfil arda wa man alaiha to shi ne ba zai bar mu ba to ni amfani da tsaya ina gina nan bari in gina can din wanda in na je can ne na dindindin shi yasa duk abin da kika samu ki ware abin da zaki nema lahira da shi duk daman da kika samu ki marmaza ki aikin da zaki gina lahira da shi duk abin da bakin ki zai faɗa ki faɗa abin da zai gina makoman ki ne duk abin da zaki saurara a kunnin ki ki saurara abin da zai ɗaukaka darajar ki ne duk inda zaki gara kafan ki ko ki kai hannun ki ki tabbatar zuwa ga yardan Allah ne in kin kiyaye waɗannan abubuwa zaki samu ɗaukaka ta dindindin Allah ya sa mu dace وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سيدي علي يا كسن شينا شوى إن الدنيا قد ارتحلت مدبرا يشي إن الدنيا قد ارتحلت مدبرا دنيا قاتلن تا هذا كاين تا تاجو يبايا وإن الآخرة إذا كما الآخرة قد ارتحلت مقبلة إذا كما تهادو كاين تا تنكروا الأمة wali kullum minhuma banun duniya na da ‘ya'ya lahira na da ‘ya'ya fa kunu min abna'il akhira saboda haka ya kuwa al'umman annabi ku zama daga cikin ‘ya'yan lahira wala ta kunu min abna'id duniya kar ku sake ku zama daga cikin ‘ya'yan duniya kar ka zama daga cikin ɗan duniya yi kokari ka zama ɗan lahira fa innal yawma amalun wala hisab a yau a gidan duniyan nan babu abin da ke gaba gare mu sai aiki kawai wurjanja aiki ba kama hannun yaro ba wanda ake ma hisabi wa gadan gobe lahira kuwa hisabun wala amalun tsaban hisabi ne ba aikin da za ka yi kun gano wannan da kyau ko aiki ne wurjan jan kowa kuma sai ya yi shi wa kala aunu bin ubaidillah aunu abdullah yake cewa ma zalal mota kun kunha manzilatihi man gada man adda gadan min ajilihi mutumin da di yake lissafa gobe na daga cikin ajalin shi ma'ana yana da daman abin da zai iya yin gobe da jibi da gata to wannan bai aje mutuwa matsayinta ba kan min mustaqbilin yawman wala yastakmiluhu mutum nawa ne sun waye gari yini kaza amma ba su iya ƙara shi yinin ba sun shiga daren amma daren bai ƙara su gare su ba wa kam min mu'ammilin ligadin la yudrikuhu da yawa akwai mutanen da suke gurin abubuwan da za su aiwatar a gobe amma ba su riski goben ba innakum law ra'aytumul ajala wa masirahu da za ku kalli ajali da yanda ajali yake tafiya la abghadtumul amala wa gururahu da kun ki guri da irin yaudaran da guri yake ma dan adam wa kana yaqulu alina cewa aun dan abdullahi yana cewa inna min an an yamil mu'min mafi amfanuwan yini ga mumini fi duniya a nan gidan duniya ma zanna annahu la yudkhiru akhirahu shine yinin da mutum yake tunanin ba zai riski karshen shi ba to ko in yana da yakinin ba zai kai an jima ba to a yanzu zai marmaza ya aikin lahira kuwa amma kina tunanin nan da shekara goma shekara kaza kina nan sai ki shanta ke yanzu ashe ajalin ki jibi ne Allah ya kiyaye wa kana timra'atun muta'abbida bi makka an samu wata mace mai ibadan gaskiya garin makka idza amsad in ta kai yamma qala sai ta ce ya nafs ke raina al-lailatu lailatuki kin ga wannan daren nan kadai kike da shi la lailatu laki ghayriha ba ki da wani dare in ba wannan ba tashi ki abin da zai amfani da ki a lahira fashtahatti ki kokari mutuka ya ki raina fa idza asbahat in daga garin Allah ya waye qala sai da ce ya nas al yawma yawmuki wannan yinin kaɗai kike da shi la yawma laki ghayrahu ba ki da wani yini wanda ba wannan ba fashtahatti saura ke kokare ke himma na abin da zai amfanar da ki wa qama ma'ruful karhi as-sala wata rana wani bawan Allah na kware mai suna al-ma'ruful karhi ya ɗaya da sallah ma'ana ya yi iƙama za a fara sallah sun maƙala da rajulin sai ce ma wani mutum taƙaddam fa salli bina matso kai mana sallah faƙalar rajulu sai shi wanda a gabatar ya limancin sai ya ce inni in sallaitu bikum hadhihi sala daga yau in ni muku wannan sallah lam usalli bikum ghayraha gaskiya gobe kun ce in yi ba dan yi ba faƙala ma'ruf ma'ruf ya ce wa anta tuhaddisu nafsaka annaka tusalli salatan ukhra yanzu har kai kana da aminci a ranka kana iya guri kana riya ma zuciyanka wai har ma akwai wata sallan da zaka iya yi nan gaba kana ganin Allah zai daga maka kafa har zuwa sallan gaba na'udhu billahi min tulil amal Allah ya kiyaye mu tsawon guri fa innahu yamna'u khairal amal yana hana mutum ya inganta aiki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu sharhi da ƙarin bayani na waɗannan asarai a muhadarar mu da za ta biyo bayan wannan da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a rayuwar mu gaba ɗaya haka ya sa albarka a rayuwar waɗannan amare Hassana Muhammad Labbo da angonta Ishaq Mahmud Soli Jibiya da kuma Hafsa Muhammad Bello da angonta Hayatu Nuhu Suleiman Allah madaukin sarki ka zaunar da su lafiya ka inganta rayuwansu ka sa albarka a rayuwan iyayensu da suka haife suka yi tarbiyyansu ka gafarta masu ka shigar da su aljannan ka firdausi waɗanda suke buƙatan aure maza da mata Allah ka ba su kuma ka sauwaƙe masu yin auren da ɗaukan ɗawainiyan auren subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum saboda tana ganin wannan bayan da za a yi fa ta iya ƙara samun miji da za su zaman aure na tsakani da Allah irin wannan jama'ar musulmi kun gane ga kissan waccan yarinya Zainab wadda ta auri wancan bawan Allah